karka sake ka mutu ya kai musulmi ba kai sadaka mai gudana ba domin sadaka mai gudana tana farawa da mafi karancin bulo kwaya ɗaya da za ka je ka kai wa masu gina masallaci a je a makala wannan bulo ya toshe wata huda a cikin masallacin to matukar an yi sallah masallacin nan kana da lada kuma ladanka ba wai fa ladan wanda ya kawo bulo ba ladan wanda ya gina masallaci ake baka saboda hadisin Usman da ya zo yake faɗin falalar gina masallaci me yace wanda ya gina masallaci saboda Allah ko da daidai da girman shekar kuciya ne to akwai masallaci daidai da haka ne to bulan da ka kawo ko ramin bulan kawai ya isa kuciya ce sheka kana da lada to sai ka bincika nawa ne bulo duk tsadar bulo naira ɗari biyu ɗari biyu da hamsin naira ɗari uku sai ka ga ana ginin masallaci sai ka je ka sai bulo guda goma sai ka je ka kai sai ka zo ka samu wasu mutane na fama da ƙarancin ruwa sai ka gina musu rijiya kuna ga Iftarus sa'im din nan jama'a ciyar da mai azumi da annabi ya faɗi falalan shi sallallahu alaihi ba ta nufin fa sai ka bashi kunu kwano guda an haɗa da kosai ko shinkafa da miya ba ta nufin haka daidai da dabino kwaya ɗayan ka ɗauka ka ba mai azumi kai rike wannan an sha ruwa kai buɗe baki da shi kana da ladan iftarus sa'i in kuka shiga cikin garuruka za ku ga akwai malamai da ke zuwa suna karɓo sadaka daga ƙasashen makka lokacin azumi suna zuwa suna dafa abinci a makarantun islamiyya da masallatai ana rabawa mutane wai mutumin najeriya tunanin da yake gwamnatin makka ce gwamnatin saudiya ce take haka wallahi ko ɗaya talakawa ne irin gwamnati ma ba hannunta a ciki ko kaɗan wani malami ne a can zai ce duk wanda yake son ya ciyar da masu azumi na duniya ya zo ya yanki rasit riyal hamsin nawa ne riyal hamsin naira dubu